رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المسلمين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته والسنة بسنة إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da ashirin da uku ne ko ashirin da biyar ashirin da biyar ga watan al-muharram a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da hudu bayan jiran manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine a ashirin da takwas da watan uku shekara ta dubu biyar da uku miladiya makon da ya gabata idan ba ta ba mun za ne a karshen aya ta tamanin da takwas a cikin wannan sura mai albarka fi anbiya yau kuma za mu tashi farkon aya ta tamanin da tara wannan kuma shine darasin mu na shida a cikin sura ya Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وبين تعالى وزكريا abin nufi ambata wa mutanen ka kissar annabi zakariya alaihi salam wanda annabi ne cikin annabawa manzo ne cikin manzanni tunatar da mutanen ka kissar shi da labarin إذ sa, ko ya kira أبنجدنسا هو يكرا أبنجدنسا لفظ النداء إلى shi ne kira, da babban murya ko da ƙaramin murya amma galibi da an ce annida ana nufin kira da babban murya sai dai kuma karina ta zance na nuna a karkatar da shi daga babban murya ya zanto ma'anar ta karamar murya don haka ne ma ake kiran sallah da suna annida'u a cikin alqur'ani wa idza nadaytum ila salati takhuwa huzwan wa la'iba dalika bi annahum qawmun la yaqilun idan da rabbahu lokacin da ya kira ubangijinsa yana mai roƙonsa yana cewa rabbi ya ubangiji la tazarni fardan kada ka bar ni kilo dai kadai ba tare da ka ba wa anta khairul warithin kai ne biyayyen masu gadarwa Allah ke fasta jabna lahu sai maka an samu ka wa wahabna lahu yahya muka ba shi kyauta kada shine annabi yahya alaihi salam wa aslahna lahu zawja sannan muka inganta masa matarsa islahu zawj a shine aka mayar da ita mai haihuwa bayan ko da ta zama bakarariya bayan da ta zanto ba ta ɗaukar juna biyu sai aka inganta mahaifarta ya zanto ta iya yiwa ta samu juna biyu shine ma'anar wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairati innahum lallai su kanu sun kasance yusari'una fil khairat wato suna gaggawa cikin ayyuka na alkhairi wa yad'unana raghaban wa rahaba suna kuma roƙon mu raghaban dan fadayin abin da ke wurin mu na rahama wa rahaban kuma dan jin tsoron abin da ke wurin mu na azaba wa kanu lana khashiyin sun kasance masu kaskantar da kai gare mu inda Allah ta'ala wannan kisa ta annabi zakariya ta ne mai zuwa cikin alqur'ani a wuraren da yake a ta zo a cikin suratu ali imran kuma ta zo a cikin suratu maryam a cikin dukkan waɗannan wurare guda biyu ali imran da maryam an dan yalwa ta ta sama da yadda take a haka annabi sai ta zo a cikin shi annabi zakariya alaihi salam ya samu shekaru Allah bai bai har kun suna ta fito mata da matarsa ba karare tare haka bai tsaye bai tsammani bai na tuka kan ubangiji na da rabbahu da an kafina ya yi kira ubangijinsa kira wanda yake a ɓoye yake rabbi inni wa hal al-ardh minni wa ta'ala ra'su shayban wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiya wa inni khiftu al-mawali min wara'i wa kanat imra'ati 'aqiran fa hab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya kada an gudan an fassara maka me ake nufi daga nan a nan gudan cikin suratu al-anbiya da Allah ubangiji ke izna da rabbahu lokacin da ya kira ubangijinsa yace rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin karin bayani ya sake cewa rabbi inni wa hamal azmu minni wacce ana ra'u shayban wa lam akun bi du'a rabbi kathira kuma wannan yana nuna kiran Allah ta hanyar yin tawassuli da sifa cikin sifofinsa ko suna cikin sunayensa a nan gurin da zakariya ya ce rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin kai ne biyayyen masu gadarwa ma'ana samun nema wanda zai gaje ni tunda yana daga cikin sifarka gajewa yana daga cikin sunayenka alwari yana daga cikin al'asma'ul husna dan haka samun magaji tunda ma'anar su ne magaji an gane ko ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آخرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين kaga sai ya kiraye Allah da suna cikin sunayensa kuma sunan da ya dace da irin bukatar da yake so ya roƙa a wannan lokaci ina fata an fahimta kamar kuma yadda annabi ayyub ya dama karanta a baya yake cewa rabbi anni massani yadur wa anta arhamur rahimin ma'anar ta shine irhamni li'annaka arhamur rahimin wato kuma sai roƙi Allah da sifa daga cikin sifofinsa kuma ya zanto abin da yake roƙa din ya kunshi wannan ma'anar da sunan ya kunsa ko sifa cikin sifofin Allah wato ainihin fakunsa kamar kace ya rubu ikirbi ya mai gafara yin gafara ya alimu allimni ya mai ilimi sanar da ni an gane ko hamdulillah min ladunka rahmatun innaka antal wahhab kaga hamdulillah innaka antal wahhab duk wanda yana cikin yin tawakkali da suna cikin sunayen Allah ko sifa cikin sifofin ka musamman sunan da ya dace da bangaren ma'anar da kai kake so ka riga Allah ina ba dan gudu إذا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ألا كنت في فصل له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له الظلم وتموت عند التاوة والجزاء بارك وجاء لفظ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات إنهم ko dai mu ce lafazin yana komawa zuwa ga annabi zakariya da ɗansa ya haya da matarsa su ne ake nufi innahum lalle su ukun nan annabi zakariya alaihi salam da ɗansa annabi ya haya da matarsa kanu sun kasance yusari'una fi khairat suna rigengeniya wajen aikata ayyukan alkhairi kowa na son ya riga ɗan uwan wa yad'una ra'aban wa rahaba ko ko mace innahum lafazin na koma zuwa ga dukkan annabawan da aka ambata a baya tun daga kan annabi Musa alaihi salam da dan uwansa Harun da annabi Ibrahim da annabi Lut da annabi Nuh da annabi Dawud da Sulaiman da Ayyub da Isma'il da Idris da Isma'il da Zulkifil da kaza da kaza har zuwa wannan sune innahu lalle su waɗannan taro na annabawa ayar na annabawan da sura ta ambace shi tun daga fadin Allah Musa wa Harun al-Furqan wa Diya'an wa zikra lil muttaqin هل يزوى وزكريا إذ نادى ربه فرب لا تذر لي فردا وأنت خير الواردين فاستجب له هو وهب له يحيى ثم بعد ما تذر أن نبي يحيى سون ابنهم لن يسوء كانوا يسادوا في نسوء سرعة ثم كثر فيما سلجي لي وزن أيكة كان هو أخلم سيبوت سامع أبنه سبحانه وتعالى ويدعون من رغبا ورهبا suna gidan mu dan ثم tsoron mu kuma dan fatan samun rahama mu ji Allah ta'ala kada mutum ya gina ibada akan cewa shi ba ruwan da rahama ko baya jin tsoron azaba kamar da su gunatu daga cikin sufaye suke yi wannan kuskure ne sukan ce wai suna bauta Allah ba dan aljanna ba ba dan ta ba suna bauta Allah ba dan azabarsa ba ba dan jin tsoron ta ba suka ce in ya san to kana bauta dan san aljanna kai da ne bar duk dai kuke wanda zai je yini yana aiki kuma yana son a ƙarshen yini ko a ƙarshen mako ko wata a ba shi albarka to kuma alaƙar ta Allah ta zanto kamar alaƙar ne da wani cewa ne ba su kuma suna bauta Allah dan suna son Allah ne ba dan wata kafa aljanna ba wannan kuskure tun da gashi annabawan Allah Allah ya ce da'una na rahaban wa rahaba wa kan marafati fati kuma Allah ce fa iyaya fatakun fa iyaya farhabun gare ni ku ji tsoro na gare ni ni kadai ku firgita ku rinka jin tsoron Allah ta Allah saboda haka dan adam bai kai matsayin da zai ce baya bukatar ba, duk wanda yake yana bautar Allah ba da rama ba da yau sai yana kifi da yaka abu ne kusa a ganin aljanna da kiran kumallon safa ko a mutum da dare da mutum yake fi wanne ne yake ai ba rama akan da ko to aljanna ba ka ce ba wanda yake da lalla kiran kumallon safa sai da yau ka dena kiran kumallon safa ko ko da ko da dukkan wani abu da yake ka dana cin abincin rana dan saboda mutai kana bauta Allah dan Allah shi ne Allah ba dan mutan sa ba ba dan aljanna sa ba ba dan ruwan sa ba ba dan abincin sa ba ba dan iskar sa kake ba shi kenan ka rawu kake ba shi ba shi kaga mutum ba zai iya wa amma tawaye ba wani kuma sai ta mai wuce aljanna kuma a yanzu inda zai ganka ka zare barangani zai fita a gobe wani kuma sai ce ma jin tsoron mata kana jin tsoron mata kana jin tsoron yunwa kana jin tsoron ihiwa kana jin tsoron talauci ka yi rufin kwano a gidanka dan kan ruwan sama maka duka dan kan sanyi a lokacin hunturu ya lahantar da kai amma duk kake ba zaka san tsoron wuta kuna ta wajen ɗaya ne da wuta da aljanna duk ɗaya ne wannan danganci ne saba wa ubangiji ko alama ba ita ce hanya ta al'arifuna ba ba ita ce hanya ta ahlul haqqi ba ba ita ce hanya ta waɗanda suka san gaskiya ba ko alama waɗanda suka san gaskiya suna jin tsoron ubangiji manzo Allah ce kullun da rindira ta Allahumma kini azabaka yawma tabatu al-mara kamar da Imam Bukhari ya rawaito ya Allah tsamar da ni azabaka ranar da zaka tashi bayan ka إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين sun kasance suna jin tsoron mu alkusur wato jin tsoro a cikin zuciya wanda tasirin sa ke bayyana akan maganganu da ayyuka akan maganganu da والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وجعلناها وبنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم وأنا ربكم فاعبدون والذي آتى مفرجها ta musu labarin wannan da ta tsare farjinta wato ainihin ba ta aikata fasikanci ba fa nafatna fiha dan ta buta fiha a cikin gangan jikinta gaba daya min ruhina muka busa wani abu na ruhin mu ruhin da Allah ya halitta ba ruhin da yake bangare daga Allah ba subhanahu wataala ruhin da yake alaƙar da Allah alaƙa ce ta Allah da mahalicinsa ina ba da mu da ke da fa da masala fiha min ruhina ma'ana muka umarci mala'ika jibril yi busa a hannun rigarta busar da ta shiga cikin mahaifarta fatakawwana aljanilu bi idnillah ta'ala sai jaririn ya gino tamfar a ce wato ainihin mace miji ya kusance ta da ya kasance ita ta hanyar busa ne ainihin wannan iska ta shiga aka gina jariri a cikin shine fa nafasna fi hanu ruhi wato muka yi busa muka busa ruhin ma ta hanyar umarnin mala'ika ya busa wa ja'alnaha ko muka sanya ta wa bunaha ita da danta ayatan lil alamin a matsayin ayoyi lil alamin da dukkan halittu da suka yi zamani da su amma waɗanda za zo bayan su ji wato kaga an wuri ne malamin suke cewa ayar hakika ita ce samuwar annabi da amma ita uwar an ta ta gajiyar sa ne da haka da Allah ya ce wa ja'alnaha wa ayatan lil alamin da ita maryam ayatan lil zaman kanta yadda annabi isa yake ayar da zaman kanta da mai zaman kanta da zai ake waje annaha wa bunaha ayataini lil alamin ayoyi biyu amma ta ce ne ayatan lil alamin dan wato kasantuwar annabi Musa alaihi alaihi isa alaihi salam ba tare da uba ba shine cikakkiyar aya dan ubangiji ta ala ya halice shi ba ta hanyar da ya saba halittar wato ayyukan bil adam ba shine Allah sai inna hadhihi ummatukum ummatan wahida inna hadhihi lalle wannan jeri da kuka na jama'a ummatukum dukkan su jama'ar ku ne ko al'ummar ku ce ku musulmai ummatan wahida al'umma guda daya wa ana rabbukum fa'budun kuma ni ne ubangijin ku dan ku bauta min ni kadai ma'ana kowane annabi cikin annabawan nan ya zo ne akan tsari daya akan tafarki daya ta fuskar tauhidi ta fuskar imani ta fuskar aqida aqida su daya wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين duk da garin su ya sha bambam yaran su ya sha bambam zamanin da aka turo su ya sha bambam amma sun yi tarayya akan aqida iri daya akan shika akan imani tauhidi iri daya sai ta Allah ta inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budu ni ne ubangiji kuka gode ta kana ce wa taqta'u amrahum bainahum kullun ilayna raji'un فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وتقطعوا أمرهم بينهم وتقطعوا أمرهم فيسك كركس الأمر يسنى الدين بينهم أتكنكانهم wato suka rabu gida-gida ko kashi-kashi ko suka rabu tawaga daban-daban ƙungiyoyi daban-daban waɗanda ake yi su suka sha bamban da juna a madadin tattaruwa akan tsari daya aqida daya duk wanda Allah ya turo annabi mu da ita har ya zuwa ga dukkan annabawan da suka zo bayan sa har ya zuwa ga dukkan annabawa zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a madadin tafiya akan wannan aqida iri daya tauhidi iri daya cikakken imani iri daya sai mutane suka karkasa al'amuran sa tsakanin in takatta wa amrahum bainahum sai karkasa al'amuran sa tsakanin kullun ilaina raji'un kowannen su ya zuwa gare mu ne makomarsa suka inda Allah ta'ala za su dawo zuwa gare mu wannan karkatuwa da mutane suka yi ita ce wanda manzon Allah ya ba da labari cikin hadisi cewa yahudu sun karkasu kashi 71 to kuma kirista sun karkasu kashi saba'in da biyu al'ummarsa kuma za ta karkasu har zuwa kaso saba'in da uku dukkan kasan gaba ɗaya ƴan wuta ne in banda guda ɗaya su ne yan aljanna sahabbai suka tambaye shi su wane ne ƴan aljanna yace ma kana ala misli ma ana alaihi al-yawma ashab wanda suka kasance a kan irin abin da nake kai yau ni da sahabbai saboda haka dukkan wanda ya dauki aqida irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam daga alqur'ani da hadisi kai tsaye dukkan mutumin da ya dauki tsalo na imani irin na annabi sahabbansa wato tauhidi irin na annabi sahabbansa wanda bai tasirantu da falsafar masu falsafa ko mantikin masu mantiki ko ilmin kalamin irin da masu ilmin kalamin ba to wannan ne wanda yake kan tafarkin gaskiya ba wanda yake kike sa dan manzo Allah ke ma kana ala misli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi wanda yake kan irin abin da nake kai yau ni da sahabbaina a daidai lokacin babu abin hasan al-ashari babu ma turidi babu wani babu wani babu wani daga cikin mutanen da suka kirkiro mazahir kalamiyya akadiyya wato wanda suka kirkiro mazhabobi na aqida mazhabobi na surutun baka da daɗin zance wajen tabbatar da shikasikan imani mazhabobi na aiki da kwakwalwa tsabarta ba tare da qur'ani ko kaɗan cikin qur'ani ko hadisi ba wajen tabbatar da abin da ke kira aqida tun kafin zuwa waɗannan manzon Allah ce sai wanda ya kasance akan irin abin da yake kai kafin mazan to kaga waɗannan mutane da suka zo baya sawa'un abul hasan al-ashari sawa'un ah, al-maturidi sawa'un ah, ah, wasu ibn afa al-ghazali sawa'un ja'ad ibn dirham sawa'un wane ne da dukkan waɗansu mazhabobi da suka biyo bayan ilmin kalam da masu bid'a da masu kaza da masu kaza wato kowanne za a auna aqidarsa da maganar maganarsa ne akan aqidar annabi da aikin annabi aqidar annabi ita ce ma'auni duk abin da ya shiga ciki ya auri daidai ya zama daidai abin da duk ya shiga ciki bai zama daidai ba to ya zama kuskure kenan ba za a karba ba ina fata an wato kar kai kodin ce wata aqida a zuci sannan daga baya ka tafi neman mata dalilin cikin Qur'ani ko hadisi da nan gurin in zai je ka barna abin da zai faru za ka samu dalilin na Qur'ani da hadisi ya fitar da aqida to sai ka kuma lambata dalilin da ya dace da aqida to amma idan ka fahimci Qur'ani da hadisi to sai ka kalla aqidan mutane aqidan da zaka Qur'ani da hadisi da zama daidai wanda ba ka da Qur'ani da hadisi wace a nan ka ta amarka a har a dawo da zaka Qur'ani da tsakanin wancan abu na farko da wannan abu na biyu wanne ne tafarki na daidai wanne ne tafarki wanda yake rabata sanan ne a wurin dukkan masu hankali cewa abu na biyu shine tafarki na kiriya amma abu na farko shine tafarki na bata ya kasance ka kudurce aqida da baka san dalilin da ba daga baya sai ka tafi yawo cikin qur'ani da hadisi dan neman wata dalili to kaga anan yana cikin qur'ani ne sai kai tawili man ya tsinci dan ya dace da aqida yana cikin hadisi ne ba ka kai binciken sahihi ne barihi ne mawdu'i ne mardudi ne wane ne kawai dai kana kokarin yaya za ka samu hadisin da zai goyi baya aqida a nan gurin sai kai mar da aqidar ka zanto ita ce asali dalilin na qur'ani na hadisi kuma sai zama shine dai aikin sa goyon baya kawai ya ra'ayi a dawo da goyon baya kai a madadin ka mai da qur'ani da hadisi su zan zo ne asali wanda duk abin da ba su ba za a tsora shi a kan in ya hau to shi ne ya zama daidai in bai hau ko bai zama daidai dan haka lalabuwa da al'umma suke abinda zai magance wannan lalabuwa ba wai ai wani taro na sulhu a ce kai shiru ma a yi ba wannan sunan su munafunci ba ya kuma a yi wata yarjejeniya ba daga yau karka ce komai ni ma da yau karka ce komai wani kuma sunan shi munafiki duk in mun wannan mun haɗa juna ne ba mun tsarin da Allah ya ce ba tsarin da Allah ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wil idan kun yi jayayya cikin wani abu sai Allah ya fi shay'in cikin kowane irin abu domin in sharadi ne ga shay'in na kira والنكرة في سياق الشرط تجيب العموم قاعدة هو إبك نكرة إن تزوء تكون دين الزنسان ليك شرطي لي وتتاكي في قول إبراهيم إن كنت هي تكون قول إبراهيم أكيد فكه لي توحيدي لي آه شريعة لي تكون قول إبراهيم كي دعيه قوم كان كنت تسعب ومن يرمان كاتي شركة لا تتوحيدي ka ce bid'a na ce sunna ka ce haram na ce halal muka yi jayayya to Allah bai ce ku rufa juna asiri ba kai kai na ta ne imina ba bai ce sai ce farduhu ila Allah kuma yadda ki zuwa ga Allah war rasul kuma yadda ki zuwa ga manzon Allah za ku yi hakan ne in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir inda gaske ne kun yi imani da Allah kun yi imani da ranar a sai alama na wanda suka yi imani da Allah da ranar karshe shine in sun yi sabani sai su mayar zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibn hazm a cikin littafin ihkamul ahkam yake ta mayarwa zuwa ga Allah sananne ne a wurin dukkan masu hankali ana nufin mayarwa zuwa ga alqur'ani dan baya yiwa ganin Allah din balle sana mu je gaban a nan duniya mayarwa zuwa ga manzon Allah yana nufin mayarwa zuwa ga hadisansa ingantattu domin ba shi iya yiwa ga mutanen da an haife su bayan annabi ya bar duniya ya kasance sun mayar da abu gari ya fito ya alƙalanci da cikin gabarinsa sai dai a ce mayarwa zuwa ga sa mayarwa zuwa ga ingantattun hadisansa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir kalla ta zalika khairun wa ahsanu ta'wila wannan shine mafi alkhairi kuma shine zai tabbatar da kyakkyawar makoma a ta'wil anan gurin ba wai fassara ba makoma min ala yaqulu ay raja'a yarji يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق معنى مكومة shi ya fi tabbatar da kyakkyawar makoma ashe duk mai son ya zama mai imani kuma duk mai son ya zama mai makoma sha'aninsa halinsa shine mayar da abu zuwa ga Allah zuwa ga manzon duk lokacin da kai jayayya idan ka ce Allah ya ce manzo Allah ya ce kuma suka ce ba su ke nan kullum babu sun mazahum bi qawlihim yana kalin su su cewa abin da ya amma a ce wai a kai kai juli in biyu munafiki sai karka zarge ne karka zarge ka munafiki inda ka kai karan zage da karka zarge ne idan ne zage ba ki a cikin dole a ba ki a cikin karka zarge ne ma karka zage ka wannan daidai kenan amma karka ce ni karka ce munafiki ina ba da wanda ta tsawo amurahun bainahun kullum ne na dar su raji a wani faman yi amal min asali ya ce wa huwa mominun fala ku furana ne ta ayi wa inna da buka ta ji faman yi amal min asali ya ce dukkan wanda ya aikata kyawawan ayyuka wa huwa mominun halin kasancewa sai yana mummuni fala ku furana ne ta ayi to babu mutu dangane da aikinsa ba za a yi masa mutum aikinsa ba inda ya aikin ya zama na gari ran kashi kiyama ladan na nan tabbace tabbata a wurin ubangiji innal ladina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar kamar da Allah faɗa cikin sutuka ba za a so zangar da aikin ka ba matukar kayan aiki na gari kuma kana da imani wato kaga sharadin karɓar aiki ya zanto na gari sannan kuma ya zanto wanda yake yayin imani domin idan mutum baya da imani aikinsa ba zai amfane shi ba lamin tashin kiyama kamar yadda Allah ke cewa man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura dukkan wanda ya aikata aiki irin da wanda ya nemi wanda ya nufaci lahira da aikinsa kuma ya aiki irin wanda yake na neman lahira din alhali yana mummuni kaga mafhumul mukhalafa idan yayi baya mummuni ba za a karba ba dole sai ya zanto yana mummuni ya aiki fa ulaika kana sa'yuhum mashkura an gane ko فلا كفران للكافر الكفران وهو مصدر من كفر يكفر دليل الكفر ده الكفر ده الكفران معناه الكفران كما يقول وانا الجحود وهو ايوا متين انكاري كو مسو دام كافري انت مدنا الكافر لانه جاهد في ان الله تعالى مستحق للعباده وهو هنا من جهودي هنا من مسلم كان شنكر ايوا الله بك kuma da haka aka kasanta ka aka kasa kafirci wato ainihin gida biyu karami da babba wato akwai kafirci babba shine al-kufru billahi ta'ala akwai kafirci karami shine al-kufru bi ni'matin min ni'amillahi ta'ala wato kafircewa wata ni'ima cikin ni'imomin Allah wannan baya nuna mutum ya kafirta sai dai a ce mutum ya san gari ma'ana Allah ya masa ni'ima ta dukiya baka yi zakka ba to ka kafircewa wannan ni'imar baka yi godiya ba da ita Allah ya maka ni'ima ta ilimi ba ta karantar da wa'azantarwa ba baka yada ilimi ba ka kafircewa wannan ni'imar Allah ya baka mulki ba baka yi adalci ba wajen waɗanda kake wa mulki ka kafircewa wannan ni'ima to al-kufru bi ni'am bi ni'amillah ta'ala yahtalifu an al-kufru billahi ta'ala domin kafircewa Allah ba ta daga mutunci kenan amma kafircewa ni'imar Allah shine mutunci kenan Allah ya maka ni'ima amma ba baka ganin yayi maka an gane ko wa daraba Allah masalan qaryatan kanat آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بكيف فكفرت بالله فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يسمعون وتكافت واليوم فلا كفران لسعيه السعي فيني أي الله إن سعيكم لشتى لأن أيكم مبمبتا جناني sannan as-sa'yu yana zuwa da ma'anar hanzari gaggawa ya ayyuha allazina amanu idza nudiya lis-salati min yawm al-jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'a dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun fala kufrana li sa'ihi wa inna lahu katibun wa inna lalle mu da Allah katibuna lahu wato masu rubuta aikin nashi ne ta hanyar umarnin mala'iku mala'iku da su rubuta wa inna alaikum lahafizina kiraman كاتبين يعلمون ما تفعلون ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قائل وثم لا يكون رؤوس دكا أيكم وأنا وإلا له كاتبون سألت حرام وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يعجوج ومأجوج وهم من كل عدد ينفذون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا وإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين وبنجد وحرام على قرية أهلكناها abu ne da ba zai yiwu ba akan dukkan kankane da muka hallaka ta annahum cewa su la yarjiuna za su dawo ba zai yiwu ba bayan mun hallakar da alƙare yanzu ba an halakar da samudawa da adawa ba ba an halakar da mutanen annabi da san kamu sai wata ba ba zai yiwu ba a tashi da farko da gudan su imani da annabi sai dai a kiyama tarihi ya riga ya gama an riga an wuce sai dai kuma ya an tashi kiyama an tara mutane sakamakon abinda wannan ke nuna mutane su yi kokari kafin halakarwa kafin mutuwa su yi aiki na gari domin idan ka mutu kana mummunan aiki ba zai yi a dawo da kai ka gyara ba a nan gidan duniya sai dai a karshe ka kiyama da Allah ne ne ma'anar wa haramun ala tarihin ahlakana lafazin al-haram a yana nufin al-mamnu'a abinda ba zai yi ba ne haramun ba fa zai yi ba ala tarihin ahlakana kan dukkan wata alƙarya da muka halakar annahum la yarji'un cewa wai ta sake dawowa lafazin la a nan gurin malamai sun ɗauke shi a matsayin sila abinda ake nufi da sila an yaqtimul kalamu bi Zan zance zai iya tsayawa da kafafunsa ba tare da wannan ladin ba sai dai an kawo ta dan karfafa ma domin idan ka ce lafazin la a nan yana nan da balansa sai ya zanto ma'anar ta. wa haramun ala kalimin ahlaknaha ba zai yiwu ba akan alƙaryar da muka hallakar annahum la yarjuun cewa ba za su dawo ba sai da su ne ba nan da su cewa ba za su dawo ba ma'ana sai da su ma'ana ta ne za su dawo kenan domin sai da su haramun din da kansa nafiyun ne la kuma nafiyun ne nafiyun nafiyun kuma isbatu kamar da muka saba domin idan na zo na ture jumla nace zaidu baya kaga na ce zaidu baya sai kuma sai ka zo ka ce ba haka bane me ma'anar wannan zancen yana tabbatarwa ke domin ni na kore sai kuma ke ka kore korewa ta kan korewar korewa ne ne tabbatarwa ke ma'ana idan muka ɗauka na tana nan da da ma'anar ta kore zance sai zan zuciya waɗanda aka halakar za su dawo kafin nan kafin tashin kiyama wanda wannan ko shine aqida ta gari hmm, aqida ta gari ba za su dawo ina fata an to daga inda duniyar nan ta riga an ba ko an je kiyama ba ba za su dawo ba daga kiyama sai ka samu kawai تنتهي بالجنس زي ما هي لسنا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين التي بل بدانا ما كانوا يخطئون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبين بدا حيث بين شكرا كذا نقول لا يا ذا التوسلة إذي لا أقسم بهذا البلد مع نفس أقسم بهذا البلد لا أقسم بيوم القيامة مع نفس أقسم بيوم القيامة فلا أقسم بمواقع النجوم مع نفس أقسم بمواقع النجوم لأنه لقسم law ta'lamuna لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله معناتها لئلا ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله سيدنا لا تنسى لئلا يعلم أهل الكتاب فهو إذا كان أهل الكتاب تصلي بقى أعدم أهل الكتاب تصلي معناتها ليعلم أهل الكتاب وما يذكركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون أو ما يذكركم أنها إذا جاءت يؤمنون إذا لا إلا إتماثلها قال ومن أتى ألا تسجد إذ أمرتك معناك أن تسجد domin da aka ce Allah ta shiga latin nan suna cikin suratul arab kenan abin da nuna maka suna na aka mai mai cikin suratul sawat ta ce kala ya su ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya an gane ku kaga an tasjuda ba tare da la ba wannan sai nuna latin da cikin suratul arab an gane ko ba ma aka Allah tasjuda iz amartu mana an tasjuda iz amartu ina ba da wannan wannan tana da yawa cikin hadisin larabci wadansu malaman kuma suka ce a alakan da ke nan gurin tabbatacciya ce to menene ma'anar da sai zan to wa haramun ala qaryatin na ba zai yi ba akan dukkan alƙaryar da muka riga muka halakar annahum cewa la yarjuuna kuma ba za mu tafi su ba tashin kiyama a za su ba zai yi ba a ce ba za mu tafi su ba ma'ana ba zai yi a ce ba za mu tafi ba zai rodo ba a nan su ne ba za mu tafi ina fata an fahimta to wannan ma'anar ta biyu akwai malaman mutum da suka ce a kan bugu da ƙari ma sai suka ce lafazin hatta da ya zo a cikin aya ta gaba idza futi hadiya ajuju wa majuj har ya zuwa lokacin da za a buɗe kofa ya ajuju wa majuj su fito wa hum su ya ajuju wa majuj din min kulli hadabin daga kowane tudu domin lafazin al-hadab yana nufin annakar wato shine fa a nan ardi dukkan wannan tudu da ke kan kasa wa min kulli hadabin daga kowane tudu yansiluna ga haka suna gaggawar fitowa da hanzari an gane ko daga nasala yansilu ne idan an ce nasala yansilu ma'ana asra a yusri'u amma nasran wanda yake shine mazarin kalma ba wai gaggawa irin ta kan adam ba gaggawa irin ta wato abin nan gashi nan wannan dabbar mai kuma da kura ba kula bane wadanda suna fassara azzibu da kula ba kula bane azzibu kirki kirki shine annasala gaggawa irin taki domin shi in kaga yana gaggawa zai je ya barna shi to su ma ya juzo ba duk in kaga san fito da gaggawa za su je su barna shi kina wa min kulli hadabin a madadin a ce yusri'un wato suna gaggawa sai aka ce nuna ma'ana dan a baka a baka alamar na gaggawar da suke yi zuwa ga aikin barna ne ba zuwa ga aikin daidai ba domin sun samu barna kamar da masu ranta cikin suratu al-kahf inna yajuja wa majuja mufsiduna fil ardi fa hal naj'al laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما إلى آخر القصة وهم من كل هدف ينسلون ma'ana kaga wannan idan ka jera ayoyin shi ne wa haramun ala qaryatin ahlaknaha ba zai yi ba kan alqarya da muka halakar annahum cewa wai su la yadkhuluna ba za su dawo ba in za su dawo alamar dawowar hatta idza futihat bi ajuj wa ma'juj har yanzu a lokacin da za a bude kofa ya jujo ma jujo fito wa hum min kulli hadabin su za ka daga kowane kan tudu yanzu dole suna gaggawa wa karbal wa'dul to alƙawarin da ya fatan to kenan tashin kiyama ta zo kenan fa idza hiya kawai sai daga kissa sai daga labari shafi satun amsarin da zai kafa abin da ya kunsa wato idanun waɗanda suka kafirta sun zanto a kakkace ba sa kintawa saboda tsoro saboda firgiti shi ne shafi sa an gane ko liyawmin takhasu فيه الابصار مهطعين مقلعين رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء هذا لا يرتد اليهم طرفهم ان sun bude ido ganin su baya koma zuwa da su saboda a firgiti da jin tsoro tatakallamu fihi al-qulub wal absar yini ne wanda zukata da idanu sun kasa tsayawa inda suke suna jujjuyawa ma'ana sun rikide sun fita daga cikin hayyacin fa idza hiya tasma anfar alladhina kafaru sai kawai ka kissa ta zama idanun waɗanda suka kafirta a karkafe suna cewa ya walana ya kai tanmu kad kunna fi ghaflatin min mun kasance cikin gafala min hadha dangane da wannan dangane da wannan lokacin da yake faruwa a yanzu bal kunna zalimin lalle mu mun kasance azzalimai wato mun kasance masu yin shirka masu kai bauta ga wani wanda bai san cancanci bauta ba ga wani Allah subhanahu wa ta'ala to anan gurin inda ba manta ba mun karanta abin da ya shafi azizo mazuz a baya wanda yake zo lalle a lokacin da muke tafsirin suratul kahf idan ba manta ba a suratul maryam da suratul kahf haka ne ko idan ba manta ba abin da zan kara nan gurin hadisi daya cikin tambon hadisi da suka shafi wannan dan kare tabbatar da aqidar zuwan ya ji so ma da ba aqida sai tabbatacciya da ta zo cikin hadisai in da su ko da ina ji hadisi da hadisi ne kada zan karanta hadisi na farko hadisi bukhari wanda aka karbo daga Abu Sa'id al-Khudri manzon Allah ya ce la yaqujjanna al-bayt sa a ziyarci daki na Ka'aba domin ai aikin haji wala yu'tamaranna kuma lalle za a je aikin umara ba da kuruji ya zuwa wajen, bayan ya zuwa wajen sun fito kuma an halakar da su don ta haka kuma za a koma a yi ibada ga waɗannan wuraren wannan hadisi yana cikin bukari hadisi ibn majah daga abu sa'id al ya ce manzon Allah ya ce tuftahu ya ajuzu wa majuj za a bude kofa ya ajuzu wa majuj fa yakhrujuna kama kala Allah ta'ala wa hum min kulli hadabin yansilun maza Allah ce sai su fito irin yadda Allah ba da labari ta kowane tudu suna gaggawar fitowa fa ya ummuna arba sai su cika duniya wa yanhadu minhum al-muslimun musulmai gaba ɗaya duk su gudu su dare su bar su hatta tasira baqiyatul muslimin fi madainihim wa wusulihim musulmai duk su shiga cikin ganuwa su shiga cikin biranen su su kewaye kansu saboda jin tsoron fasadin ya zo ma ya wa yadummuna ilaihim mawatihim su da dabbobin su duk za su shiga cikin ganuwoyi da gidajen su da garurukan hatta innahum la yamurruna bil nahri fa yashrabuna saboda yawan ya zo ma za su taho bewa su wuce kan wani kogi da yake gudana ko korama da take gudana fa ku su sanye kogin gaba daya hatta ma ya zaru da fihi kai har yanzu ko kaya dai bari ba a wajen ta ruwa fa yamudu akhiruhum ala asarihim sauran da suke sahun baya ma ba su san daga wajen sanya ruwan ba idan sun zo wajen fa yaqulu qa'iluhum sai ɗaya daga cikin su ce laqad kana bi hadha al-makan marratan ba'u da ba an ce mana abin yawa ko ruwa na yake ji ma'ana na gaban sun sanya ma na bayan ba su sani ba kaga wannan ke nuna ya fi zuwa masu al'umma ce mai yawa kuma ko na hadisi za mu karanta a farkon suratul hajji idan Allah ya kai mu ba ku mai zuwa wanda yake nuna yawan lokacin da manzo Allah yake cewa za a ce da annabi Nuhu ya fitar da annabi Adam ya fitar da kasan wuta cikin zuriyarsa sai tambaya mai ne kasan wuta cikin zuriyarsa sai a ce cikin dukkan mutum dubu ɗari tara da tasa'in da tara su ne kasan wuta ɗaya ne dan aljanna sai sahabbai su firgita su rikice su ɗin wani to idan haka ne ya za a mutu duka ne ya manzo Allah sai manzo Allah ya mutu bayani da sarfe ya ce a ana nufin ba cikin dukkan ƴaƴan annabi Adam da ku mutane da ya jujo majuji wanda wannan ya jujo majuji din su ne a cikin zaɓin ki ɗari tara da inda tara wato ana sai an wuta a cikin ɗago ɗaya da cikin gudanar da ma'ana wannan yana a cikin suna da suna da yawa kamar yadda wannan hadisi muna wancan zamu fara bayani akan sa idan mun zo mako mai zuwa a farkon suratul hajj din nan ne ya dace da mawdu'in sa a cikin littafin na tafsiri amma na kama da daidai wannan gaba dan mu ga da yawan su kamar yadda yake a nan gurin yake da kare kana bi hadal makani malakan wa yazharuna ala al-ardi maza Allah ya ce za su za su ga garin duniya fa yaqulu qa'iluhum ay daga cikin su ha'ula ya ahlul ardi kada farzana minhum mutanen duniya mun riga mun gama da su mun kace na kace yawon sau gudu kuma sun gudu da haka ne rage yanzu mu yi wala nunazilanna ahla sama ya rage mu daura kamar mara kuma ya ki waɗanda suke sama hatta inna ahadahum la yahuddu hirbatahu ila sama ɗaya daga cikin su zai ɗauki ka ya wurga sama fatarji'u mukhaddabatan bidima sai mashin ya dawo duk a cikin jini Allah ya san da zama cikin me suka samu jinin yasa ya faru Allah ne kadai sani fa yaquluna sun ce kan ka sanna ala sama to na saman ma mun gama fa baina ma hum kadalik suna nan cikin wannan yanayi izba asallahu dawabba sai Allah ya aiko musu da waɗansu halitta cikin halittan ka waɗansu dabbobi ka nazafin jarabi kamar ƴaƴan fari annazaf jam'i na nazafa nazafa waɗansu wata tsufa ce wato a hancin da rakumi ko a hancin tumaki ake samun ta karamar tsufa to ita Allah madaukakin sarki sai aiko musu فتأخذهم بآلاتهم فلن تدرأ قوميا فيموتون موت الجلاد هذا سبوت كبر من سوى الآيات بيان ولكون يركب بعضهم بعضا ولكون فيسجب المسلمون لا يسمعون لهم الإسلام sai musulmai su gari ya yi kus bayan da ana jin rubujin ya nuna wani jin da gari ya yi kus ko ina duniya ta yi kiwo mutane suna cikin biranen su ke fito fa ya kulu sun ce man ya wani mutum ne zai sayar da kansa wa zai kasada ya dai wani mai ake cike wa yanzu ba fa sai ya ga mai aka yi fa yanzu da minhum ala sai wani mutum da shi ya riga ya mutuwa zai yake zan je in dawo da dawo da mutu fa yajiduhum sai samu gaba ɗaya fa yunadihim kiran yan uwansa musulmi da ke cikin garuruka ala absiru faqad halaka adukum ce ku yi bishara ku yi farin ciki abokin adawa ku san ya riga ya gama fa ya an na mutane sai su fito wa yukalluna sabila to ko koyo dabbobin su amma ya kun lahum ra'ayun illa al-humumi dan dabbobi suka zo ba abin da za su yi wa dai ya biyo wasu mutum ya komai aka da kiyayi da komai da komai sun ci wajen da bakar da yake cewa masu barna ne a cikin kasa sun ba su gari sun gaba da juna ma'ana duk sun gama da komai ba abin da za su ci wata illa da homo sai dai sai dai naman su ya fito ba su fa takaru alaiha ka ahsani ma takara min nabatin asabatu ta dabbobi sun ci gaba da cin abin da ya shafi jikin ya zuwa bayan su za a ga sun yi koki sun yi kiba wato kamar idan ka samu mafi kyawun ciyawa da wuri da ya banya ta kiyo haka za ka akwai ta kullum kulkin ta kiba kamar da manzo Allah bai da sunan an gane ko ibn majah ya rawaito wannan hadisi a cikin wato kitabul kitan da a babin da yake magana akan zuwan dujal da kuma isa alaihi salam da kuma fitowar yanzu da umaru haka imam ahmad bin hanbal a cikin littafin sa al-musnad haka imam al-hakim an-nisaburi a cikin littafin al-mustadrik al-imam ibn kathir ya inganta wannan hadisi kaif nasruddin al-albani a cikin sahih ibn majah shi ma ya inganta shi dan haka hadisi ne da ba wani tafsiwa akan ina fata an fahimta wato dai wannan ɗaya ce daga cikin manyan alamun da tashin kiyama zuwan ya zuru wa ma zuru shine Allah ya hatta idza fata ya zuru wa ma wa hum min kulli hadabin yansulun wa tarabal wa'd al fito wasu na nuna lalle alkawari na gaskiya lokacin kiyama shine tashin kiyama فإذا ta شافتة أبصار الذين كفروا يا ولنا قد كنا في غفلة من هذا فكنا ya قال لك إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكلهم فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون وبنجي تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله وأنهم magana ce da ake fuskantar da ita zuwa kafiran makka da waɗanda suke a cikin hali da yanayi irin nasu wato zuwa ga dukkan kafirai a ko'ina suke a duniya Allah ce innakum lalle kuka kafirai wa ma ta'buduna min dunillah da abinda kuke bauta wanda ba Allah ba kuka bi jahannama makamashi ne na wutar jahannama lafazin hasab yana nufin al-hasab kamar yadda fasara ta zo cikin sai wato makamashi na wutar jahannama ko abin da za a jefa cikin wutar jahannama domin akan da al-hasab da al-hasib wato ainihin za ga yana da ma'ana da yana da alaka da juna ta fuskar bana sai zanto alhasil abin da ake jefarwa kamar kasan kuma da iska take ɗauke da su to aka kuma gabarai ababen jefawa ne cikin wutar jahannama antum lahawa da za a haifar da mutum na biyu ko su ba su yi da wannan ba zalika na da umbai saboda wannan akidar ce za su wayi gari ba sa ji ba sa gari a nan sai aka ce lahum fiha zafir suna da zafiyar zafiyar ce da kukan jaki a matakin na fari a suratu hud an ce suna da zafiyar tare da shahiyya Allah ce yau ya ta mu nafsun illa bi izni fa minhum shaqiyyun wa sa'id fa amma allazina shaqu fa fi an-nar lahum fiha zafirun wa shahiyya zafir kukan jaki lokacin da ya fara shahiyya kukansa bayan ya kare mataki na karshe kenan kaga za ka ji sautin da kake ji a farkon kukan ya sha bamban da wanda kake ji a ƙarshen kukan da a ƙarshe za ka ji kamar yana tikewa yana yankewa yana komawa yana tikewa to kaga wannan ba daɗi bane alama sai ta wahala da za ka samu mutum an kawo wannan ne za a kusanto da nesa amma munin su ya fi munin kukan da Allah tsare shine lahum fiha da fiye hum fiha la yasma'un nan kawai aka ce ba sa ji amma mun da cewa ba sa ji ko ba sa gani ba sannan ba su iya magana dan Allah ta wanahsuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa hukman wa summa wa nahsuruhum yawmal qiyamati ama qala rabbi ma azabtani أأرى وقد كنت بصيرا قال كذلك ba آياتنا فنسيتها من ده أمن باسا في باسا دليل اخسأوا فيها ولا تكلمون باسا مجرد هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون دون من باسا مجرد وتباتي بام كنا باسا lalle a fara Allah ya tsaye waɗannan ayoyi da suke nuna haka daura da su akwai wajen wadansu ayoyin da suke nuna kafirai za su ji zasu Allah sai asmi bihim wa Yau mai yakun yi mamakin jin yi mamakin ganin su ranar za su zo mana Ku da kansu za su yi rabbana na wa sami'na farji'na na amal salihan inna mu'min ya ubangiji mun ji mun gani da haka mu yarda mu dan mu kyautata aiki mai aiki na gari kaga wannan aya ta nuna sun ji sun gani sannan ɗaya za a ce daga cikin su laqad kunta fi zablatin min hadha fakashafna anka ghida'aka fa basaruka al ba hadid ganin ka yau yana da kaifi to waɗannan ayoyi ana hakika ba wai kun karo suke da juna ba kamar da muka ta faɗa a waɗansu masu kama da su domin alqur'ani ba ya karo da juna zancensa baya warware zancensa matukar abin da suke nuna wa kiyama mataki mataki ne za a zo wani matakin da ba ta iya magana za a zo wani matakin da za su yi magana za a zo wani matakin da ba su za su yi magana ba amma za a sa wato ainihin bangalorin jikin su yi magana al yawma naktimu wato afwahihim na tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun wato ainihin ranar da za a sanya mulki akan harsunan su maza Allah ce irin yadda ake sanya da dabba takunkumi haka za a san masu takunkumi ko sun zo su yi magana ba za su iya ba wani takunkumi din lahira wanda ba mu san shi abin da zai magana shine hannayen da kafafun dangane da abin da wato ainihin suka kasance suna aikata Yau yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu kaga annabi kuma an kawo harshe ma'ana wani wurin za su magana wani wurin a hana su magana wani wurin za su zama suna bi suna gani wani wurin a hana su zama ba sa bi ba sa gani wurin da za su iya yin magana shine wurin da za a yi tambaya wurin da za su iya magana shine wuri wanda yake ana kidayar ayyuka ana hisabi ana cewa mai kai mai lai da kaza wajen shar'o'i amma bayan an gama wannan an tabbatarwa da mai laifi ne kansa an dai ban cikin mutum to da magana iska fiha ya uzu wala wala yawm ala wujuhihim wa hukman wa thumma jahannam kaga cikin kuma nan ba za su yi magana Allah da haka abinda wata ayar daban da abinda wata ayar ta kore kar wani to ta qur'ani cewa yana tafka da warware ki Allah ke innakum ma ta ta'buduna min dunillahi hasab jahannama antum laha waridun law kana ha'ula'i alihatan ma wariduha wa kullun fiha salidu lahum fiha zafir wa hum fiha la yasma'un sai kuma sai innal ladzina sabaqa lahum إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون حديث يا تبكى وانا امام الحاكم اللي تابوني يروي سورة عبد الله بن عباس الله سكاري تابري yace lamma nazalat innakum ma ta'budun min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun yayin da wannan aya ta sauka fa qala al-mushrikuuna sai mushrikai suka ce al-mala'ikatu wa Isa wa Uzair yu'baduna min ka ce da mu da waɗanda muke bautawa ba Allah ba makomar mu ita wata jahannama ba abin da abin zai kare ana bauta mu kai yahudu kuma suna bauta annabi Uzair kirka suna bauta annabi Isa ma'ana da mu da mala'iku da gumakanmu da annabi Isa da Uzairu dukkan mu ƴan wuta ne ka zo su ba abinda suke da sai ga abinda Qur'ani yake ne inda kun ma ta abu ko da abinda kuke bautawa ba Allah ba wanda yana duk wani abin da aka bauta ba Allah mun kuma sau da kafirai suka zuka cewa da manzon Allah an gane ku fa qala sai ce law kana haula alladhina yu'buduna alihatan ma waladuha قال فنزلت إن الذين لو كان هؤلاء الذين يعبدون آلهة ما أرضوها قال فنزلت إن الذين سبقت لهم من الحسنى لو كنت شكا فقلت مغانا قال إن الذين سبقت لهم من الحسنى للي وطن حسنى إتسي كلمة شهادة da kuma ayyuka na gari sun riga sun gabata daga gare su zuwa gare mu sun yi kalmar shahada dan mu sun yi ibada dan mu mun zaɓe su cikin salihan bayi ula'ika an hamu ba aduwan irin waɗannan ababen tawa ne gaban wata jahannama lalle dukkan wani salihin bawa annabi zai da annabi isa da malaiku da dukkan wani salihin bawa da dukkan wani wali da dukkan wani shehi managarci wanda ba shi ya umarni mutane su bauta masa ba ba da izinin sa mutane suka yi bauta da su suka suka yi suka yi wannan bautar da suka masa ba to wannan ulaiika alhamu a dole su ababan ne ta wani daga wuta ba za su so ba cikin umumi cikin fadin ma'anar inda kuma mata bu min dunillahi hasabu jahannama ba za su cikin wannan ba sabaqallahu min al-husna dan su suna da husna mutane ne masu tauhidi mutane ne nagari salihai ne salihan bayi ne ko annabawa ne ko manzanni ne ko waɗanda aka bauta cikin malaiku wannan ulaika an hamu ba'duna la yasma'una hasisaha ba za ma su ji koda da abokin wuta ɗin lafazin alhasis da alhisu da alhamsu imamu bukari su dun ma'anar su daya shine dan sauti wanda kake ji daga nesa ko da wannan ba za su ji ba la yasma'una hasisaha wa hum fi mastahat anfusuhum khalidun su a cikin abin da wato ainihin zukatan su suka yi sha'awa za su dawoma abin da zukatan suka yi sha'awa na abinci na sutura na wurin kwana na kayan marmari a cikin su za su dawoma an gane ko da ubangiji ta Allah ya riga ya alkawarin haka gare su cikin inna fil jannati mala, la ayn ra'at wa la udhun sami'at wa la khatar ala qalbi kuma yace lakum fiha ma tasri anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim duk abin da kuke sha'awa zai tabbata gare ku ku yan aljanna Allah sa mu cikin shine to hum bi bakka an anfusun sabbi la yahzunuhu al-faza'u al-akbar firgiti mafi girma ba zai bakanta musu rai ba menene firgiti mafi girma busa da za a yi kasance kiyama an gane ko wa yawma yunfu fi suri fa fazi'a من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين على الناس ولا تفرق ba. ina cikin amintattu wa hum min faza'i yawma idhin aminun wato wato suna cikin amintattu a wannan rana ba dan zanto sun farki da bajin la'ila da mun sallallahu alaihi wasallam wato talaqahum malaika malaiku za su rinka taron su suna cewa hada yawmakum alladhi kuntum tu'adun wannan shine yinin ku wanda kuka kasance ana muku alƙawari kamar da Allah ke innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu wato mala'iku za su rinka musu bishara cewa ku yi farin ciki dangane da aljanna da aka riga aka muku alƙawarin Allah ta mu cikin to kaga a nan gurin samun wannan hadisi riwayar hakim annan saburi wanda hadisi ne ingantacce lalle ya fitar da mu subhar da kafirai na iya bayarwa a ce to ai wanda suka bata annabi Isa da su da shi zan zama abuta da Allah ce innal ladina sabaqat lahum innal husna ulaika anhum ghalibun sannan da wannan ne ubangiji ta'ala ya aibata wa kafirai a cikin suratul zukhruf da yake walamma duriba ibn maryam masalan idza qaumuka minhum يسجون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلقون إلى آخر الآيات imam ahmad ibn hanbal ya rawaito hadisi cikin musnad din daga abu yahya maula ibn aqil al-ansari قال ابن عباس يتي عبد الله بن عباس لقد علمت آية من القرآن ما سألني عنها رجل قط yace duk inda nake bayar da darasi na tafsiri akwai wata aya cikin alqur'ani guda ɗaya wanda har yanzu ba wanda ya fi mun tambayar kwakwa game da ita wato yana ganin ya dan bayyana a mutane ma'anonin ta na sama sama amma haƙiƙanin ma'anar da ya kamata a fito da ita ba wanda ya samu tawfiqin ya masa tambaya cikin almajiransa yace fa ma adri a alima hannas falam yasalu anha aw lam yasalu laha fa yasalu anha yace ba sani ba ko dan mutane sun san ma'anar ta ne ba su tambaya ta ba ko kuma ba su lura ba da abin da ya kamata a tambaya a cikin haka ba su yi tambaya ba ثم طفق يحدثنا يتي فنن سيتي قبل hadisi حديثي ma قام lokacin da ya tashi ya gama darasi fala Allah na kula fa Allahu ya da ta amma da rabu ba wata har ya tashi darasi ya suna dan mu yake ni sai nake ana laha yace ku mun wannan tambayar gobe idan ya zo da kafin zan ko in ya zo da yamma falamma raha gad lokacin da ya zo da yamma wa shi gari kullu ibn abbas sai ya kai dan abbas ذكرت أمس أن آية من القرآن لم يسألك عنها رجل قط زي كاتي من أقوة آية في القرآن باون ليس بيك إذا فلا تدري أعلمها الناس فلم يسألوا عنها أو لم يقتلوا لها kace baka sani ba ko mutane sun san ma'anar da dan haka ba su tambaya ba ko kuma ba su lura da abinda ya kamata su tambaya din bane fa kuntu nace asbirni anha ba ni wannan aya ya kai dan abbas wa da kuma waɗanda suke makwabtaka da ita ta binta kenan qala sai ke na'a lalle kai yanzu zaka ji bayani inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala bi quraish manzon Allah ya ce da quraishawa ya ma kar quraish innahu laysa ahadun yu'budu min dunillahi bi khair yace ba wani wanda za a bauta ba Allah bai zanto ko alkhairi ta kare ya kamata ku san wannan wa qad alimat quraish anna an-nasara ta'budu isa ibn maryam wa ma taqulu fi muhammad فقالوا يا محمد ألست تزعم أن عيسى كان نبيا وعبدا من عباد الله صالحا wurin yawan kusur da sun san cewa kirista suna bautar annabi da suka ce da shi ya kai muhammad shin ba kariya mana cewa annabi isa annabi ne ba ko bawa ne cikin bayan allah salihi wala in kunta sadiqan fa inna alihatahum in ko da gaske abin da ta faɗa cewa duk wanda ake bauta ba allah ba ba alkhairi tare shi to shi kenan annabi ya saba da rabbuka wata wato an ita ce wuta in wannan shine abin da kake ne. kana yake fa anzara Allah azza wa jalla sai Allah ya saukar da wannan aya walamma duriba ibn maryama masalan idza qawmuka minhu yasuddu yayin da aka buga misalin annabi Isa wannan na Maryamu wato shugabanni suka bugawa mabiyan su irin wannan misalin na cewa kun da Abdullahi na cewa ku mai bautar wani Allah da jida abin da ya bauta da makomata wuta to gafi annabi isa ma ana bauta masa kaga sun buga misali ke wato dan ƙara wuta hankali hankalin su idan ka kawai sai ga mutanen ka minhu yasilluna suna ta ƙaƙa ta dariya suna ganin sun ci sun ci babu wato ainihin hamayya lalle an kulisi an kuli shi idan ka minhu minhu yasilluna ma'anar ay suna ta raji suna ta daga murya Allah madaukakin sarki ce wa qalu a alihatuna khairun amhu suka rinka cewa to allolin mu sun yi mafiya alkhairi ko annabi isa in allolin mu an bauta ta musu an kyale Allah to annabi isa ma an bauta samu musu an kyale Allah cikin su waye ko wani kenan sai Allah sai ma darabuhu laka illa jadala ba abin da yasa suka kawo maka wannan misalin kawai sai dan su musu da kai amma sun da sun san annabi isa ya ta bamban da su abin bautar su dukkan wani salihin bawa ya ta bamban da su abin bautar su bal qawmun hasibun bal su mutane masu iya musu kawai in huwa illa abu abdun an'amna alayhi annabi isa ba kun gudu ba sai bawa da muka masa ni'ima shi ba shi ne sai muka da bauta ne ba wa ja'alnahu masalan li bani isra'il maka bayar da shi misali abun koyi ga bani isra'ilawa da muka turo ne zuwa gare su an gane ku walau na wala da anna minkum mala'ikatan fil ardi yakhluqun duk wanda zuwa ga sai dai ayoyin na nuna annabi isa alaihi salam bai zanto kamar da suke kina ba ko kamar yadda suke faɗa ba in ka ɗauki wannan sai ka haɗa da wannan hadisi na harkar kuma ka haɗa da wannan aya da muke cikin cikin surfar anbiya innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum hawarizun har zuwa innal ladzina sabaqat lahum minna al-husna ulaika anhamu ba'duna la yasma'una hadithaha sai ka ka fito da ma'ana cikakkiya sai da babu duwa ina ba da mu fahimta وهم في مسكات انفسهم خالدون لا يهزمهم لا يهزمهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعدون سلة يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين kamar mai tambaya ya yi tambaya yau ne mala'iku za su tare su da aka ce wata kala kafin talakahumul mala'ikatu sai Allah ce yau ma nasu sama'a ranar da za mu linke ta samuwar da ba daya kamar da ake linke tabarma ko kuma da ake linke wani yadi ka bayyana sijil da kutubi kamar yadda takarda ke haɗi ɗiye rubutu ya zanto sama a ɗaya ba a garin ta an riga an shafe ta ko an linke ta shine ka bayyana sijil kamar naɗewar wato takarda da kutubi dan da abin da aka rubuta a cikin al-kutub din da kitab kitab kuma yana nufin littafi sannan yana nufin abin da aka rubuta cikin littafi Allah yake wal musratu min nisa'i illa ma malakat aymanukum sai ce kitaballahi alaikum ma'ana abin da Allah ya rubuta a kanku kenan huwa ma katamahu Allahu alaikum sai da kitabu bi ma'ana maktub wato abin da aka rubuta kenan kama bada'ana awwal khalqin nu'idu kamar yadda muka fara halitta haka za mu sake mai da ita wa'adan alaina alƙawari ne akan mu insha Allah inna kunna fa'ilin lalle mu masu tsawa lafazin nafahu sama za mu linke sama ubangiji ta ala ya riga ba da bayanin haka cikin wani surar daban wa ma qadarullahi haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka ubangiji ta'ala zai linke sammai gaba ɗaya a daman daman da ba wanda ya san yadda take sai shi ya ba da labarin dama dole wa fassara da dama amma in mutum bai ya tambaye mu yaya daman take sai mu ce ba mu sani ba amma dai lalle daman Allah ba daidai take da daman dukkan halittun su ba dan shi Allah ta'ala laysa kamithlihi shay'un huwa samiul basir ba abin da yake kamar sai ne ka'ida ta salaf lokacin da duk aka kawo ayoyi da hadisi ingantattu da suke magana akan sifofin Allah sifofin da ila in an fassara su wani mai saurare zai ji kamar akwai kamantaceniya tsakanin Allah da bayansa sanar suna mata duba biyu duba na farko tabbatarwa duba na biyu kore kamantaceniya tabbatar da wannan sifofin cewa lallai siffar Allah ne yana da dama siffar Allah ne yana da hannaye siffar Allah ne yana da siffar Allah ne yana gani siffar Allah ne yana yi siffar Allah ne mai ilimi siffar Allah ne abinda duk ya tabbatar kan cikin Qur'ani ko hadisi ne mutum ka ga wannan tabbatar da amma gani ba irin naka ba ji ba irin naka ba dama ba irin naka ba ilimi ba irin naka ba ina ba dan bayyana rayuwa ba irin naka ba duk abin da ya tabbatar da kanka to ba irin na halittun sa kaga ka tabbatar sannan kuma ka ne ka kore kamantaceniya wannan ita ce mazhabi na sallah waɗansu yan bid'a da suka zo sai suka tabbatar tare da kamance kai ne yana da irin namu yana da ganin irin namu yana da kaza irin namu kaga wani ya sun kamanta Allah suna al-mushabbiha waɗansu kuma sun ce a'a kar mu tabbatar sai in mun tabbatar mun kamanta mu kore kawai baya ji baya gani baya da baya da dama baya da hannu baya da hauli baya sama baya tsaka baya ciki baya waje <laughs> ba na ganin sun kore Allah gaba ɗaya babu to bid'a ce wannan kaga ita ce matakin yan bid'a waɗansu suka zanto masu korewa gaba daya ta fi kansu al-mu'assila ai alladina yamtuna sifatin Allah ta'ala masu kore dukkan sunan Allah ba sai da su ba sai kuma al-mutabbiha masu kamanta Allah to salaf laysu bi mu'assila wala bi musabbiha asbatu lakinnahum nafaw at-tasbiha sun tabbatar da sifofi amma sun kore ne kamar cikin Allah to wannan ku za yi tabbata ne a cikin rabin aya ba cikakkiyar aya guda ɗaya ba da Allah ce laisa ka mislihi shay'un wannan ya kore wa kansa ne kamanteceniya da yake wa huwa samiul basir ya yi ya tabbatar wa kansa abin da ya dace da shi na kamala shi da gani jikin ba irin naka ba ganin ba irin naka ba dan da yake laisa ka mislihi kore kamanteceniya ne wa huwa samiul basir tabbatarwa ne a ce mazhabi na gaskiya shine ne tabbatarwa ba tare da kamar shi da wani ba kun bai so wannan gaba ce mai abin da yan bid'a suka samu ga a cikin su mallakar da mutane ubangiji ta ce yau mana da wata ma su jin da kutur na wato shi ne ko ta rubuta wani abu ta rubuta maganganu ta rubuta ayyuka da mutane shi ne a waɗansu ba sun fassara da cewa wai wani mala'ika ne mai wannan sunan sunansa as-sijillu yawma nakum sama'a ranar da zama linke sammai ba a ganin su ka tsaye sijillu lakum kamar yadda mala'ikar ne ke rubuta abin rubuta a cikin zalika to amma bai tabbata ba cikin hadisi cewa a sijillu sunan da cikin sunayen mala'iku da ka da as-sijillu yake takarda al-kutub ko al-kitab kamar da kira'a ce guda biyu duk yana nufin abin da aka rubuta a cikin takarda كما بدأنا أول خلق نعيده وأثر علينا عند كنا فاعلين kuna cikin hadisin Imam Bukhari wanda ba sai ne mai tafi ba wanda yake za a tafi mutane tsirara kafa su ba ta kalmi sannan ga su huntaye babu su fashi a cikin su sannan kuma daidai ta tayi da aka mutu ya koma yadda yake ubangiji ala zai ce ba bada ana awwal tilka bi'idu huwa ala alaina inna kunna fa'ilin sai Allah ولقد كتبنا في الزبون من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون ولقد كتبنا في الزبور hakika mun riga mun rubuta a cikin dukkan littattafai da muka sauka lafazin az-zabur anan yana nufin littafi amma al din da ke ciki al-jinsiyya yana nufin dukkan littattafan da muka sauka ba wai zabura da annabi Dawud kaɗai ba da zabura da at-taura da linjila da sunan Ibrahim da al-Qur'ani da duk wani littafi da muka sauka mun rubuta a cikin sa me muka rubuta annal arba lalle ita kasa yarithuha ibadiyus salihun masu gaje ka su ne bayan mu da to an yi bambancin fasara dangane da menene al'ard waɗansu ma da suka ce al'ard a nan ana nufin ardul janna wato ainihin ƙasa ta aljanna lalle bayi su ne za su gaji gidan aljanna kamar yadda Allah madaukakin sarki yayi bayanin hakan a cikin ayoyi daban-daban lokaci ba zai yi ba duk koro ayoyin da suke magana a kai amma kaɗan daga ciki farikan wato ainihin suratu zumar da yan aljanna suke cewa wa awrasa nan arda natabawwa min min aljannati haythu nata'u fa ne ma al amilin ma'ana Allah ya gadar mana gidan aljanna kaga kun ce wa awrasa nan arda الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض يبوي تفتح أبنجد اللي يدفت من القول يوكا وما يجادر من الكفر وتقصد الجنة الجنة نتبوأ من الجنة حيث نشاء muna zama cikin aljanna duk inda muka so yadda muka ga dama fa ni'ma ajrul amilin ma dalla da na dan wadanda suka yi aiki da duniya kaga an gurin al-ard yana nufin kasa ke ana nufin aljanna ke fassara ta biyu wadanda suka ce al-ard ana ita ce ardu dunya gida na duniya ubangiji ta'ala zai gabar da gidan duniya din da idan sun yi aiki na gari sun yi imani sun yi hijira sun yi to za su ci labun kafirai su gama da su gaji duniyar gaba ɗaya da annan musa ce da mutanensa in ta'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqwatu lil muttaqin wato ku nemi agajin Allah ku yi hakuri ku dajirce wajen fuskantar kafirai kasa fa mallakar Allah ce zai gadar da ita zai gadar da ita da wanda ya ga dama cikin bayan an gane ko a cikin kissar idan ka in gaba ka dan sai ba da labarin ya gadar kai wa awratna alqawma alladhina kanu yasfahuna masariq al-ard wa magharibaha allati barakna fiha wa tabbat kalimat rabbika al-husna ala bani isra'ila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna fir'aun wa qawmuhu wa ma kanu ya'lamun annabi sallallahu alaihi wa sallam an faɗa masa haka shi da sahabbai a jazzabul ahzab a cikin sura ahzab ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأثرون فريقا وأورثكم أرضهم أورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطوها وكان الله على كل شيء قدير هذا أورثكم في بلاد المسلمين كما يا يقول هذا دكا من ملك باين يا حسن قبل ذني وقال الذين كفروا برسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا كافرين تكتك سوى أن باوان دعا تسولو بسو كوكو كوما تكي الدين مو كوكو كوليكو دعا دلمو قال فأوها إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وقيل ذا غادر بكم ذا مزورب بكم كان كتابا عن الله تبارك sai kuma Allah ya faɗa wa mummune gaba daya a kowane zamani a kowane karni wa dallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastaklifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum دينهم الذي ارتضى da kasa ga waɗanda suka yi imani suka yi jihadi abinda ake bukata muwafatar kasalin mu abin da ake bukata mu laye zukatan mu da imani da aqida mai kyau abin da ake bukata mu riki kowane irin sababi da a duniyance Allah ya karanta mana wanda in an yi riko da shi za a ci nasara kuma sauran sai mu bar wa ubangiji da Allah kawai mu yi wannan saboda ka'idar Allah ta wa'ayi dunahu masatatu min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi adu wallahi wa adu in kuna bi tsoro suke firgiti suke ciki ko firgita su ibada ce da za ku samu lada قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة غلظة wato su ji ba daɗi su tare da ku su ga in sun gan ku wato amurce da ƙarfin sun rikice sun tamauce sun rasa inda za su saka su ba haka ake bukata ba kawai mu zo ka bar mu ba ma ta ruwa ba ba ka kalka ka kalka ana so ake a ga kowa a ma ake amma ba kawai ka gamsa da kalma ana sallah ba in an yi haka to ubangiji ta Allah sai gadar da ka wala ta aka bana tun da hori yan ba'da zikri annal arda yarkawa ibadi salihun kasa tana da kuke ji da ganin salihan bayi da za su gaje ka inna fi hada lalle a cikin hakan na balagan akwai gamsarwa ta fuskar bayani li qaumin abidin da mutane da suke masu ibada ga ubangiji Allah da manzo Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu turo ka ba sai dan karamar rahama ga halittu ga wannan al'alamin wato an duka fa manzo Allah rahama ne da sallallahu alaihi wa sallam rahama ne ga mummunai da suke imani da a nan duniya da lafiya rahama ne ga kafirai dan saboda a nan duniya suna cin gajiyar wani abu da yake nan rahama ta ubangiji ta'ala da aka turo manzo Allah da sannan kuma wato ibn al-qayyim ya wani bayani yace daidai da ya tsatsu da ake yi rahama domin in an kace mutum yana ɗan shekara arba'in a wajen yakin musulunci jin kansa aka yi domin da an kyale sai ya ƙara shekara ɗaya to zai ƙara wani kafircin da za a ƙara mekin azaba a kansa da aka kace sai aka masa wani bangare na jin kai ya zato ce azabar shekara arba'in za a mutum shekara arba'in da yana amma da ya ƙara arba'in da ɗaya ko da biyu ko da uku don haka manzon Allah rahama ne ga kowa rahama ga mummune rahama ga waɗanda ba rahama ga mummune cikakkiyar rahama da babu shiga cikin wuta ko kuma waɗanda zunuban su zai za su samu kila da da ke kan masu fito rahama da kafirai domin ya kasu da aka aka karkace waɗansu daga cikin su ragowa ne dangane da zaman su da tsare ɗaukar su da laifi a kansu وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد كثير سوء لما أن الله يتوى ذنب وتركسين ذنب وتابدا فهل أنتم مسلمون sun kun za ku musulunta ku yi ga waya ko ku yadda ba فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن عدني لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين وبني ذلك فإن تولوا إن قهر كنجو يا بايا فقل فوق إن تولوا إن كنجو يا بايا فقل كتير سوء آذنتكم على سواء ولا كيلن تامكم فتونا فتو ديدي وديداني دسو yadda ko za ku yaƙi ni ma zan yaƙi yadda ko kuna adawa da ni ma zan yi adawa da ku yadda ku wato ainihin kuka yi bara'a ga abin da nake bautawa ni ma nayi bara'a ga abin da kuke bautawa daidai da wa in ma ta safan da min qawmin khiyanatan fambil ilayhim ala tawa ma'ana daidai wa daidai kenan ba wani alƙawari da nasi na cewa ba zan yace ku ba irin da kuma ba ku ci wannan alƙawarin da ba ku yake ba Abin ku ala tawa na sai ran ta muku yaki daidai wa daidai ne yadda za ku yake zan yake ku shine adun ku ala tawa wa in adari a qaribun ban sani ba shin a kusa yake an ko a nesa yake masu a duna abin da yake muku alkawari na azaba ba a hannu na ba ne zai samu ba da haka Allah ne kadai ya san yana kusa ko yana nesa innahu ya'lamu al-jahr min al ubangiji ya san abin da aka bayyana na zance wa ya'lamu ma taktumun ya san abin da kuke kuke ba ku tawani wa in ban sani ba mai yawa wannan sai na da ne muku mai yawa ya zanto fitnatun lakum ta wa mata'un ila da kuma za a ɗan jefe ko daɗi ne zuwa wani ɗanɗanar lokaci kafin a umartani da in yaƙe ku ko kuma kafin azaba ta kama سلكت قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون قال رب احكم بالحق wato manzon Allah sai yace rabbi ya ubangiji ihkum bil haqq wato yin kunci da gaskiya tsakanin ni da su a wata kira'a qur rabbikum bil haqq sai da su sai ya ubangiji yi hukunci a tsakanin mu ko wata kira'a ce ta to amma da kira'ar qala rabbikum bil haqq kira'ar imam hafs daga asim ibn abdul nujud al kufi ko kuma kira'ar qur rabbikum bil haqq wanda yake kira'a tabaqiyatul qurra a saba sauran qari'ai da suka rage wato malamai suka ce al-qira'atan karmi sai ne. kira'a guda biyu cikin aya in kowace tabbatacciya ce daidai da ruwaya guda biyu ta hadisi kowace tana ɗauke da ma'ana ta yadda ba za su kasa da juna ba yanzu idan mun ɗauki ma'anar qurrat tilkum bil haq ce ya ubangiji ya hukunci a tsakanin mu da gaskiya ma'ana Allah ne ke faɗa wa manzon Allah yayi ne ya ce haka in mun ɗauki kira'a kana sai ta bamu labarin ya riga ya ce wannan kira'an ta ce an ce masa ya ce wannan kira'an ta ba da labarin da aka ce ya ce din to ya ce din kaga sai kun samu ma'ana guda biyu wa rabbana ar-rahman al-musta'an wa ala ma ubangiji mu shine ar-rahman wanda ya siffanta da rahama cikakkiyar rahama ne rawatacciya al-musta'an wa ala ma tasifun wanda shine ake neman agajin su da taimakon sa alama ta sifona akan abin da kuke siffantawa da harsunan ku sanya masa kishiyoyi wajen bautar abin da muka wadana da Allah kuma lada da kuma Allah ya kuma da guda biyu ce kadai tambaya ta farko wanda yake cewa bayani dangane cewa a cikin bukari akwai inda sai na umar yake cewa suna karanta ayar rajam wai amma yanzu babu alqur'ani muna kan karin bayani um Wani haka ne aya ta rajam wadda take bayanin a jefe mazinaci an shafe ka ta fuskar rubutu amma ba a kasa hukuncin ta ba a musulunci wato duka wanda ke karanta annasikh wal mansukh ya san cewa fi al mansukh din kashi uku na ta manta ta wannan a wurin tafsir akwai manusa tattilawatuhu wa hukmuhu abinda an shafe tilawar babu shi za a Qur'ani sannan an shafe hukuncin sa babu shi a musulunci wanda ɗaya daga cikin sahabbai kamar da hadisi ta da kai ke cewa suratul ahzab da adadin ayoyinta ya kai kamar na surkul bakara amma aka shafe su dawo yadda take nufi kaga su azab ba ta sautar bakara ba ta mai ko da rabin sautar bakara su wani haka kaga wannan ababen da aka shafe din nan an shafe tilawar su da kuma hukuncin tilawar abin da eh, lafazin na ayoyin babu sannan kuma hukuncin babu su cikin musulunci na biyu ne ma nuqsat tilawatuhu wa batta hukmuhu abinda an kafe tilawarsa amma hukunci muna nan a cikin musulmi shine kamar wannan din na hukuncin rajin da ayar ba ta cikin alƙur'ani amma Allah ya sa aka shafe ta amma hukuncin na idan mutum ya yi zina a magidanci a jefefi tabbatacce da cikin mutunci mazan Allah ya jefefi waɗansu a lokacin ya jefe mai ya jefe zanidiyya da sauransu sallallahu alaihi wasallam sahabbansa kuma sun yi aiki da wannan to daga nan gurin sai na uku wanda shine ya fi shahara a wurin mutane cikin manso shine ma nusi kafu kuma huwa bakai tilawatu abinda an shafe hukuncin ayar amma lafazin ayar yana nan cikin alkurani kamar yadda da idan mace mijin da ya mutu zaman da take da ta kaba shi ne zama na shekara daya wallazina yutawaffawna minkum wa azwajan wasiyatu li azwajihim mata'an lil hawl ghayra ikrar tsawon shekara ɗaya za ta yi tana aka tafe wannan hukuncin da cewa su Allah wanda zai yi tawakkawna minkum wa yazruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa suka mutu suka bar mata matan za ba yi aure ba har wata goma kaga tilawar wannan ayar da suke magana a shekara ɗaya tilawar tana nan ayar na nan ana karanta wa cikin alƙur'ani amma hukuncin an shafa shi a musulunci babu shi ayi sai yanzu kowa da suka ba wata hudu kwana goma ne kamar da wannan aya ta karshe ta nuna to da kuma dai sauran makamantan irin wannan duk inda ake magana kan annasis wal mansukh akan yi magana kan wannan idan mutum ya duba littattafai na usulul fiqh gaba ɗayan su ko littattafai na ulumul qur'an gaba ɗayan su ka duba littafin al-bukhari da ulumul qur'an ko ka duba littafin al-burhan da ulumul qur'an na imam al-zarqi da dukkan usul fiqh kuma duk wanda ka dawo ka dauka ka duba kawai za ka dauki littafin ihkam al-ahkam na al-amidi ko al-mustafti na imam al-ghazali ko salatul zahab da sauran dukkan littafi na wasu yake da za ka duba za ka ga bayani na annasu kul mansub a bisa da sake kasan da na faɗa maka da sauran babuka da suke wani haka in ka duba tafsirin qurtubi cikin suratul bakara wajen manan sak min ayatin aw nusiha la ati sayrin minha aw mithliha da kuma cikin suratul nahli wajen fadin Allah ta'ala wa idza badalna ayatan makana aya wallahu a'lamu bima yunazzil qalu inna ma anta muftar fal aktharuhum la ya'lamun wato a nan ne waɗannan ayoyi guda biyu a waɗannan yare guda biyu galibin malaman tafsiri suke baje kolin bayani da dalilai ga masassu dangane da abin da ake kira al-nafiq wal kuma da kyau da ɗaya littafin wanda kan wannan kawai aka yi littafin ibn al-jawzi mai suna na wasiqul qur'an shike nan sai ka duba ka kai ta karanta wa kan ta bangarori da amma galibi wannan magana ta cewa aya ta rage mu da akwai ta an ta ce ta ya ku yan bid'a suna magana sai musamman yan bid'a ta alqur'aniyun wanda ba su da hadisin manzon Allah da kuma yan bid'a irin ta shi'a wato ainihin waɗanda duk su suna da tacewa game da irin waɗannan hadisai za su suna tuka to amma idan ka samu malamin suna zai wayar da kai ya maka bayani wanda ba za ka samu kanta shi ko dogo ba Allah ya da mu ka rubuta cewa a fassara maka inda motar lazi ta tazo minhu da kuma wa an fi ma mara da talaka abin da kawai na karanta ba zan ba ka ansa ba kawai ayoyin duk kai ka tattala to zai rubuta kuma na sha yin kake jikan cewa dukkan wanda zai rubuta aya ta alqur'ani in bai haddace ta ba ko ya haddace amma bai iya bai san ka'idodi na arzikin alqur'ani ba sai da zai kiyaye yadda ake rubuta kalmomin to mafi kyau ya buɗe alqur'ani ya kwafa ya rubuta dan saboda kada samu kansa kuskure dai yanzu kuskure kuskure da kai a nan wurin sa'a na su kawai na gano me kake nufi amma ba wai dan rubutun ka da ya isa mun da wannan sakon ba rubutun kwata kwata bai isa da wannan sakon da haka da Allah ina tafsiri kuma ina fatan idan ka ga haushi mako mai zuwa sai ka kwafa cikin alqur'ani ka kawo in Allah da in na gani zan an samu yaya safar ya lilo ma jibi akan faɗi su kawai su dama a cikin littattafan ne amma galibi na ka samu kare da yin da tarbiyya ko abinda akalla wani kwanu fihi lam tasbit fihi riwayatun ko wanda suke magana tsawon su kamar ne biyu mu daga cikin su an kasa tafiya gani daya ko da rabi kalaman cikin su gani dai kaga wannan isra'iliya bai ba su ana maganar manyan manyan kunnuwa da suke da su su sun fada daya su rufa da daya sifofin su ne da ake fada ne da su tabbata cikin hadisi yadda Allah ya kawo su dai ya kawo su a matsayin mutane ne masu fasadi mutane ne masu gaggawa mutane ne masu kamar sannan dai asalin sai da hadisi su mana ingantattu su ma ta'an ta'an da ba adam bayan annabi adam ba wata halitta ne daga wajen zuriyar annabi adam kamar hadisi cikin bukhari da muslim da sauran da suka suna asalin turkawa ne kaga duk wani yanzu ya dace su asalin da daga da ba waɗansu kuma suna cewa su ne mutanen kana duk rubutun sun yi wannan amma babu wani abin da ya tabbatar da haka ta fuskar riwaya da haka abin da za mu faɗa mu kai sufar shi ne kaza da zanto bai kenan wannan kuma kula hana wannan shi ne abin da sai an a wannan karatu wani wani da muke son zama don kullum wannan hoton wani ango ne da amaryarsa ni ba zan karanta sunan ba amma yau daga nesa za ku gano hoton ne ango da amaryarsa a matsayin kati na bikinsu wato aka ɗauki hoton shi da amaryarsa wato shi ana mazarau ana raba ne a matsayin kati ne yana gode muku duka da halartar bikin su da kuka yi a ranar shi daga watan januwari shekara ta dubu biyu da wani abu da aka faɗa to ba na son ku da sunan mutumin tunda ba wai sunan shi ko sunan amarya sai da ba amma da sunan da abin da suna ciki abin da ke abin haushi kun gana hotar ne shi da matarsa nan gurin kuma ayatul ko shi a wannan wulatar ta ayoyin da alfa abin ya kai ma wato ayoyin da Qur'ani suna burbuta a invitation invitation card na auren aure wannan jahilci ne da yake sanin ya kamata kuma wani aka ta Qur'ani domin duk wanda ya ce wannan hoton zai iya jefa da shi din da gana duk wanda ya zama nan zai iya wanda shi din da gana sannan ga ayatul kursi kuma ka buga kudin da domin yadda yadda kafin yake da kwari an kasa kuɗi mai yawa wajen yin yanzu wannan kila cikin dangin mahaji cikin dangin mahaji a wanda yana nuna cikin talauci yana bukatar rabin wannan kudin dan wata buƙatar ta an yi an yi littafin banga kuma an rubuta ayar qur'ani ana jefarwa yaya za a yi ubangiji ya sanya albarka cikin irin auren da aka saba Allah ko manzon sa ya za a yi misalan samun albarka cikin auren da sai da muka taka dokokin ubangiji muka wulakanta ayoyin kuma nan mun zai son yi amfani da wannan dama in faɗa muka da cewa yanzu wato yahudawa suna da wani tsarin su na su mai da ayoyin alkur'ani a fitar da musu tun kayan ado yadda muke ado da hula da agogo da gilashi mu rinka yin ado da ayoyin alkur'ani kuma yadda muke ado da hotuna wai da an ji kwanan ko ofis ɗinka alama suna son alkur'ani suna da ayoyin alkur'ani a yi musu kwalliya su kulhu allahu a da kula a uzu rubin falaka da kula a uzu rubin nasi ka kasa kai su da rubutu mai kyau waɗansu ma rubuta su kamar da ruwan zinari mutum ya kafe ko a ɗakin kwanan su ko a abin da wannan duk ba shi ne kin kana da addini kuma wannan ba Allah bai san anta maka wannan ba ya san to kawai ado take da aya ka saka a cikin bango ba ka aiki da abinda ake so a san sansani aya a tsare da kai a rinka jin kankan hadisan manzon Allah ta da kai cikin maganganunka da ayyukan. amma ba kawai mutum ya yi da ayar Qur'ani a cikin motar ba ko ya samu ayar Qur'ani a rufe kuma ba zai karamin Qur'ani ya ji da sosai an sa masa rika kuma mutum ya rafiya a cikin miro na motar irin biro din da cikin da yake ganin baya da ko ayatul kursi an dan bude ta a hakan ni na ga wadansu ma kila suna tawa na a matsayin laya da gani da ya ta yi nan wato mutu ba za ta hadari ba ko ba za ta yi karo ko farawa ba zai farki waɗansu kuma kawai da gani suke ado ne ayatul qur'ani ta alama ce da sai mun da kuma ustaz da rakamul awwal ustaz da awwal wanda wannan gaskiya ne gaskiya ne ayoyin alqur'ani ba sa bukatar ta ayoyin alqur'ani abinda ake so a ji muna karanta su a ji muna raye dare da a ji ana jin gungun su a cikin kafirin mu da yadda lokacin da dare ya raba ko kuma idza baqi sulsul akhir min al-layl yadda manzo Allah ke tafi yana yawo a gidajen sahabbai yana jin gungun karatun alqur'ani yake jin wasu abubuwan da aka abi Abdullahi bin Kai bana wajen karatun alqur'ani har aka waye gari manzo Allah ta dabo mutum ashari yace na ji muryar su je kana karatu da dare wajen kiyamar ne dai da ko ji kan jimara nan ba al aldawo an ba ka sarewa irin sarewar gidan annabi Dawud abin da yake nufi ta hakan murya saboda cikin annabawa annabi Dawud yana da hakan murya kowanne abu abin da ya fito da shi irin yadda annabi Sa'id yake gwani wajen hutuba wanda yake kira da anbiya to annabi Dawud ta hakan murya da shi to kaga daɗin muryar da annabi yake faɗa masa sai ke cewa ai wallahi da na gani ya na Allah laka tabira da na ƙara muryar ta wajen in faranta maka rai da faranta Allah ne sai Allah ne to to wannan shine ake so a cikin da mu Qur'ani da daddare da rana muna yi ba banda na kasu muna yi muna kiyamun laili da iyali mu ta san mu sai iya mu mu to wannan shine adabu da Qur'ani amma